أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من كتاب الأخضري يتشي فصل للصلاة نور عظيم صلى take banta da wani haske mai girma تشرف به قلوب المسلين wannan haske mai girma da sallah take banta da shi shi ke haskaka zukata na masu sallah wala yanaluhu shi wannan hasken ba mai samun sa cikin masallata illal khashi'un sai wanda suka samu cikakken khushu'i a cikin sallah za a taita ilar salati idan ka zo wajen tsaye da sallah fafarrik kalbaka minar duniya ka kakkaɓe zuciyanka daga duniya wa mafi ha da abin da ke cikin duniya washtagil ka shagaltu bi muraƙabati maulaka da ganawa da mahalicinka allazi tusalli li wajhihi wanda kake yin salla don shi wa take ka kudurta anna salata khushu'un wa tawadu'un lillahi subhanahu yanzu abinda ka kulle a zuciyanka ita sallan khushu'i ce da kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bil qiyami amma shi wannan khushu'in da tawali'un ana yin shi ne da tsayuwa wa ruku'i da ruku'i wa sujudi da sujada wa ijlalun wa ta'zimun lahu da girmamawa ga shi Allah din bi takbiri da fadin Allahu akbar kabbara kenan wa tasbihi da yin tasbihi wa zikiri da karatu fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallanka fa innaha azamul ibadati domin ita sallah ita ce mafi girman ibadu wala ta turki shaitana kada ka bar shaidan yal'abu bi kalbika rika wasa da zuciyanka wa yashgulaka an salatika ya shagaltar da ya shagaltar da kai daga sallanka hatta ya tsimisa kalbaka ta yadda zai samu damar shafe zuciyanka ya rufe ta wa ya harimaka min lazzati nuwarin salati ya haramta maka hasken nan da ake samu na sallah fa bi dawamil khushu'i malam yace na hore ka ko ka shedinka da dawwama cikin khushu'i fiha a sallah fa innaha tanha anil fashai wal munkari domin ita sallah mai khushu'i tana hana ma'abocinta alfahsha da munkari ayyukan ƙi بسبب الخشوع سنديا دي wannan khushu'in fiha a sallah wasta'in billah ka nemi gudunmuwan Allah wajen samun khushu'i innahu khairu musta'an dan shine fiyayyen wanda ake neman gudunmuwan su to kaga wannan kusan fikihu ne wannan koko koko menene kaga wannan ba ba wato kamar nasiha ne dai ko kamar nasiha yau jawo hankali ne za mu maimaita shi wato in ka kalla wannan jan hankali ne malam yake a mahimmancin sallah kai ka ce can bayan da ya baro da nan gaba inda za shi duk ka tattara su gayan abin da ake so a samu a sallah ka shine kushuri in aka rasa shi duk sauran abubuwan da aka yi to abu sallah ba ta cika ba za mu maimaita fasulun abdullahi ya ce lissalati nurun